na miƙa maka ragamar shugabancin pdp a hukumance in ji tsohon shugaban kwamitin rikon jam'iyyar pdp ahmad makarfi yayin da yake mika ragamar helkwatar pdp hannun sabon shugaban jam'iyyar wuce secondus before now ya ce bayan samun tangarɗa a baya, kwamitin sa ya yi nasarar mika wa sabon shugaban dunkulalliyar jam'iyya. Tsohon shugaban wanda ya tashi daga kujerarsa ta mulki, Sakanda zai zo ya zauna, ya ce ba ma bukatar ya zaga da shi don nuna masa bangarorin helkwatar don ya san ya sani a matsayinsa na tsohon mukaddashin shugaban jam'iyyar wanda ya riga shi shiga ofishin kafin ya zama shugaban kwamitin riko. The first assignment all and sundry together. That is wuce sakandosu ya ce zai dukufa wajen sulhu da musamman waɗanda ya yi takara da su da sauran 'ya'yan jam'iyyar da suka koma gefe. Nigerians can no longer be fooled propaganda. bai kammala jawabin ba sai da sakandare gugar zana ga apc mai mulki da nuna cewa yanzu ba za ta wawantar da 'yan najeriya da bayanai da ba na gaskiya ba sakandar ya yi alwashin pdp za ta amsha ragama a biyu da goma sha tara. lauya mai zaman kansa abuja barista abubakar korawa ya ce ko akwai wata matsala a sakamakon babban taron pdp a siyasance ne ba a shari'ance ba based on tsarin mulkin pdp abin da suka yi watakila zai iya zama daidai amma har yau akwai internal arrangement da jam'iyya ta kan yi already pdp ta zauna ta yi tsare-tsaren ta da nuna cewa wannan kujera ta shugabanci ta rasanta tafi kudu maso yammacin Najeriya amma da aka zo a gudanar da zaɓe sai sai zamanto wanda ya ci zaben ba daga wannan yanki yake ba sannan kuma already an fito da sunayen wasu mutane tun kafin a declaring ko tun kafin a gudanar da ainihin zaɓe wanda aka nuna wa'annan mutane wa ai su suka kira wa unity list ta sai yake nuna kamar cewa already dama akwai wani arrangement a kasa akwai wata shiryayya dan a kawar da wasu a kuma taimaki wasu matsalar gaskiya ta fi kama da siyasa ba ta ba doka ba saboda dokar tsarin mulkin su na jam'iyya duniya ya ba su damar dama ko su amince da yarjejeniya ko kar su amince tunda ai kaga dama ya taba faruwa a ba 2011 cewa suka ba san maganar zonin ba so kaga dan yanzu sun zo sun yi wani internal arrangement in har ba sun koma sun canja tsarin mulkin jam'iyyar tasu bane sun saka wannan abun a ciki ya kawo shi samun wannan matsala yan jam'iyyar dai sun yi ta tafi da sowa daidai lokacin da secondos ke zayyana makarfi a matsayin gwarzon PDP your excellency you are our hero Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.